Eh, to haka ne a yau mun samu wannan an gabatar da wannan rahoto kowane shekara mo ibrahim suna fita da yadda yanayin yadda kasashen afirka ake mulki da kuma musamman eh, abin da ya kawo maganar arzikin kasa da tsaro da zaman lafiya an kawo yau da safe an a gaban au wato kungiyar afirka eh, da kuma manya-manyan mutane da shugaban kasar senegal kusan zan ce Najeriya ita ce namba arba'in da ɗaya a cikin ƙasashe hamsin da uku a wanda kuma ƙasashe da yawa sun samu ci gaba amma kamar namu da kusan a ce koma baya kan a duk abubuwan da suka ɗan ba da rahoton ɗin musamman wajen ta zaman lafiya da kuma yin mulki na kwarai na gari. Wato wannan ya nuna a duk cikin kasashen Afirka Najeriya ita ce ta wajajen arba'in da ɗaya akwai ƙasashe arba'in a gabanta kenan wajen ci gaba. Haka ne, kuma waɗanda masu da sauran ɗin kusan muna tare bambancin mu kaɗan ne da waɗanda suke baya bayan za ka ga kamar a maki namu inda aka bayar to ba mu kai abin da za a ce ko a makaranta a pass muna ƙasa da hamsin kuma yawancin ƙasashen da suka sauran ima kamar kusan wuri guda muke kasashe kuma za ka ga wasu kasashe ne waɗanda suke cikin kamar fitintunu kamar fitina na rashin zaman lafiya kamar yanzu somaliya da congo da dai irin su a ma yawancin kasashe masu kusa da najeriya din sun sha gaba misali kamar niger niger da ke yan uwanmu ne suna nan tare da mu wajen namba ashirin da takwas suka ɗauka a Afrika. Mu kuma wani muna wajen arba'in da wani abu. Haka Benin Republic da dai sauransu wanda suke kamar mu ne a nan Najeriya. Abin da gaskiya ba daɗi musamman idan ka ga yadda ake ta kawo irin wa'annan report report ba da jima nan ba aka ce yaran mu ya masu ya kamata na shekarun zuwa makaranta wajen miliyan goma sha ɗaya suna nan ba su da irin karatu eh, to eh, wannan yana cikin kasan da ya fi duk muni a duniya eh, waɗannan abubuwan kamar komawa baya ne ake ta nunawa ya kamata shugabanni su damu su sani kan cewa ana cikin fitina ana abubuwa baya tafiya daidai yadda ya kamata ya kamata su ɗauki wannan report ɗin su kamar abun kowa ya tashi daga bacci